Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Fatih kadimi wa ala alihi haka qadarihi wa miqdar al-azim jama'a barkunku da barkunku da wannan lokacin eh barkunku da shafin mu eh, na sirrin biyan bukata ubangiji Allah biya bukatun mu eh Allah iya mana Allah faranta mana kowa da ku Allah biya masa bukatunsa to eh ga ismullah azam Eh, ismin tasarifi ismin la'azam eh, to insha Allah rabbi in dai kai wannan lakanin kai kanka kai kasancewa ka samu canji a rayuwa kuma ka samu eh, abinda baka taba tsammani ba insha Allah rabbi na farko za ka samu wannan siga akalla za ka samu ko kwali ɗaya danganta akalla za ka samu ko kwali ɗaya ko abin da ya fi kwali da amma na san Allah da ba zai gaza kwali ɗaya ba eh, ake nema amma wannan sigar ake nema duk inda take ita za ka nema in ka neme ta to za ka yi amfani da sunanka ka je malaman hisabi su buga maka yawan me sunanka gaba ɗaya wani adadi ya baka yawa wani a misali mu ɗauki misali mu ɗauki ko kabiru misali kaulasan ashirin ba biyu ya goma ra ɗari biyu Eh, to shi za ka yi amfani amma ban dai ka wannan kamar ismin la'aza ne tasarifi za ka samu fiye za ka samu abin da baka taba tsammani ba eh, in dai kuɗi kake so ko kuma jama'an da za su kama kuɗi a duk harkar da kake yi to insha Allah rabi za ka yi mamaki bi idan Allah ta'ala to ko mace ce ko namiji ki je a buga miki sunanki a hisabi misali ka san ashirin kowane harafi yawa da sunan da lissafinsa eh kowane suna da lissafinsa to ka je a buga maka masu hisabi yau za su fitar maka da sunanka adadi ka zane wani ma adadinsa ya kai dubu wani ɗari ya danganta eh, kowanne ya danganta da sunansa abin da zai bayar eh, idan aka fitar ma da sunanka sai ka rike adadin sunanka sai ka zo ka samu siga sai ka ɗirga adadin wannan sigar adadin sunan da aka baka ya fitar maka shi za ka nemi sugan eh, in ɗari ne sai ka nemi wannan sugan kwaya ɗari Eh, da shi ake faɗa ma fa wannan ismin na nan take za ka ga ikon Allah idan aka baka adadin sai ka zo ga ismin da za ka ja nan kowane ismin ka ja sau ɗaya za ka tufa musu gan kowane ƙwaya ɗaya za ka tufa musu gan gashi nan ya wannan su. ajibu da'awatul ismillahi a azam jami'un sari'an ajilan rabbana innaka jami'un nasi nasu la rayba fi inna laha, la yughlifu al ta iya nan iya wannan aya. tun daga nan Eh, zuwa wannan ayar kowane suga za ka tufa masa haka eh, kowane suga abin da za ka tufa masa idan ka gama sai ka samu yara ƙanƙana wanda ba su balaga ba sai gaba ɗaya su raba musu to bi izinin Allah ta'ala ka je kai kunce ka za ga abin da baka taba tsammani ba insha Allah rabbi wannan ismin la'a azam ne nan take za ga abin mamaki eh, in dai kai wannan lakanin bi jahannabi rahmati Allah zai sha da kai zakin da ka dade baka sha shi ba Allah zai faranta maka farin cikin da baka taɓa tsammanin shi ba eh, in za ka iya ka yi wa kanka da kanka in ba za ka iya ba ka bayar a maka yau in ba za ka iya ba mu za mu iya maka amma wani mun ba da shi ne sadakata jariya eh, duk wanda ya wannan Allah zai faranta masa eh, za ka ga kai kanka za ka ga canjin da ka samu a rayuwarka wanda ka daɗe baka same shi ba mm, amma kowa da sunan shi kowa da sunanta sunan suke za ki je ki buga masana hisabi za a ce miki kaza kaza ne kaza kaza ne to sai ki haɗa lissafin kika haɗa lissafin to iya lissafin da ya baka ko ya baki na sunanki to in dubu ne ma to sai kin nemo sugan nan ko kai ka nemo sugan nan kwaya dubu yauwa aka nemo kwaya dubu to kowane in aka eh, karanta sai a tofa kowane aka karanta sai a tofa kowane aka karanta sai a tofa ba kai zaka sha ba yawa yara zaka samu sai ka raba musu amma ba kowa sai an bashi ɗanɗe ba yau in ka ga dama wani biyu wani uku wani hudu wani biyar ya danganta abin da za ka raba E, to insha Allah za ka ga canji a rayuwarka cikin kankanin lokaci insha Allah rabbi eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh